sannan idan ya kammala kiran sallah din kammalawa ke da wuya ya faɗi kalmar ƙarshe kai ma ka faɗa tare da shi ka faɗa bayan faɗarsa to sai kai wa annabi salati to salatu ibrahimiyya da kai sannan ba kai bayan ka gama salati din sannan sai kai اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا لي وسيلة وفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته أبي جنان ذات قياسير وآية تثبتها كلمة وارزقنا شفاعته إنك لا تخلف الميعاد حديث ضعيف da haka mutum zai tsaya a daidai wa ba'athu maqaman mahmuda min ladhi wa'atta anan hadisi ya tabbata to daga nan sai ka faɗi raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam rasulan wa nabiyya daga nan gurin abu na gaba da zaka yi shine addu'a domin manzon Allah ya nuna addu'ar da aka yi tsakanin kiran sallah da iqama karbabbiya ce shine ibn al-qayyim yake cewa al'amurra guda biyar ne suke da alaka da kiran sallah haka ake son a yi su a jere farko maimaita abin da mai kiran sallah ke faɗa dan manzo Allah ya zaka mutumul mu'azzin faqulu mithla ma yaqulu na biyu kammala wake da wayatin salati da annabi salatul ibrahimiyya na uku fadar Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatul qa'ima ati muhammadan wal fadila na hudu fadar raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi rasulun nabiyya na biyar wa kanka addu'a ta gari dan lokaci ne na yin addu'a karbabbiya mace ko namiji kowa zai ayyuka kansa addu'a ta dinka to wannan sune sunnoni da suke rataye da wuyan mutumin da yaji ana kiran sallah sunnoni ne haka ake son a yi su a jere amma da yawa daga mutane zaka ji ba sa yin salati da an kammala kiran sallah sai a cikin abin nan Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatu al qa'ima kuma yin hakan bid'a ne yanzu zai yi yi shi kadai kiran sallah kawai aka ce jiyar da mu amma dan zai Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma kuma ba sai ya shallanta mana ba in yi shallanta mana yayi bid'a bugu da ƙari kuma sai yayi salati kafin yayi wannan ina jin an samu ƙarin bayani kenan inda game da salati ne sai kuma kila abin da yake da matukar muhimmanci shine idan ka je majalisi da ake karanta hadisan manzon Allah dan nan za a ce qala rasulullahi kaga za ku ce sallallahu alaihi wasallam wato ba sai kun ce allahumma rabb hadhihi da'wati ta'a allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala أرسلت وقال الكل لك فكت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل زي هلا فذاك إياه نعم to shi yasa abin da yake sunnar sahabban manzon Allah da suka rayu tare da shi wanda ita za gani a rubuce cikin littattafan a lokacin sai salatu saboda ya maimaito a wuri guda an ambaci manzon Allah sallallahu da yawa cikin kowane ambato sai ka ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ka shigar da salati gare shi ka shigar da salati ga ahalinsa amma lokacin da zaka yi salati na bayan kammala kiran sallah ko zaka yi salati a cikin karatun tahiya lallai ne salatul ibrahimiyya zaka yi ba zaka yi wani salati ba sai na'am karin bayani game da auren dole bai halatta ba yin auren dole ina jin mun karanta wannan a baya cikin karatu wato uba yana da yanci ne na shawarci yarsa ya yi kokarin ya taimaka mata da shawara wajen zaɓi namiji na gari amma ba ya da ikon ya turfa ba ta son ce ce dole sai ta aure shi idan ya haka ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan damar ya kamata duk iyaye su ji cewa musulunci bai ba ta ita hannunsu ba na karanto mana hadisin mata baiwar Allah da mahaifinta ya daura mata aure da wanda ba ta so sai ta yi kai kara wajen manzon Allah sai manzon Allah ya ba ta zabi ko ta zauna ko ta nema a take ta sai ta ce zan yi hakuri in zauna amma na tambaye ka ne dan ka bada wannan ansar iyaye su ji daga bakin ka cewa ba su isa ba musulunci bai ba su damar tursasa ƴaƴansu su auri wanda ba su so ba ina fata an fahimta domin da a ce akwai tilas a cikin auren da ba za ka nemi izinin ta ba to wannan ko budurwa kenan ballantana ba zaura dan manzo Allah ya ce al sayyidu ahqqu bi nafsihi min waliha wal bikru tusta'zan wa idnuha sumatuha yace bazawara ita kan ai ta fi kowa damar ta zaɓi wa nake so sama da alwalinta yace ita kanta budurwa kuma tusta'azan sai an nemi izininta kina so ki yadda a daura da shi in ta ce eh a daura in ta ce a'a ba za a daura ba tusta'azan dole a nemi izininta haka manzo Allah ya faɗa ma'ana inda ba ta da wannan damar za a ce a nemi izininta sai kuma yace wa iznu hasumatu izininta shine da an ce kina so sai ta yi shiru wanda maza Allah na bayani akan yan matan zamanin sa wanda ba sa fitowa fili su ce suna so suru suke ce kina son sai ta yi turu su kenan tana son shi kenan dan da ba sa so za ta yi bayani a yanzu kuma ai kafin ma ka tambaye ta ta yi bayani da kanta <laughs> ta ce in ba shi ba sai rijiya dan haka da ya kamata iyaye su san wannan kuma na kawo mana hadisin mubin da barira barira wata baiwa ce ta umma na aisha da take da miji muge daga bayan aure ya mutu muge sai ya rabu da san barira dan haka manzon Allah ya tausaya masa har yake fada wa Abdullahi dan Abbas baka mamakin baka tausayin yadda muge ke tsananin san barira ita ko barira tana tsananin kinsa Abdullahi dan Abbas sai gaskiya ta kan muna mamakin haka Allah akbar sai manzon Allah ya tafi gidansu da kanta da kansa sallallahu alaihi wasallam yayi sallama da barira barira ta fito yace abin da ya kawo ni shine me zai hana ki yadda ki koma ku sake yin aure tsakanin ki da mugis sai tace da manzon Allah umarni kike bayarwa ko shawara kike bani sai manzon Allah ta shawara nake baki kike to bana san shi ma'ana da umarni ne manzon Allah ya bayar ba ya sa saba umarni manzon Allah ya zama wajibul ittiba' to amma sun zalla ta shawara nake baki to kawo annabi ai ya fi babanta yanci akan ta annabi ya aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum haƙƙin annabi akan mu ya fi haƙƙin iyayen mu akan mu an fahimta ko dan ko iyaye sun ki zamu bi annabi amma idan annabi ya ki ba za mu bi iyaye ba kaga haƙƙin sa ya fi girma ke sallallahu alaihi wasallam tare da haka bai turfasa ta ba yana da dama ya turfasa ta inda abin akwai shi a cikin musulunci to amma ba a tursa iyaye dan haka dan Allah iya ba a tursa ta iyaye dan haka iyaye dan Allah su ji tsoron Allah su lallashi ƴaƴansu su shawara su ba su shawara ta gari su ba su zabi su kawo dalilan da yasa suke son ta aurewa ne dalilai na shari'a da dalilai na hankali tunda ka san zai ka san yau kafin yadda zaka gamsar da ita wata kuma kila ba za ta yi kada ka ba ta san kawayenta ka kirawo kawayenta ita ita ka ba ta sani ba yanzu ku ba za ku ba wancan shawara kawar ku ba ga miji wanda yake kaza kaza kaza kaza in ka kera musu magana sai kawai su faɗa mata take yarda amma kai ka faɗa take yarda kai wanda ka faɗa su yarda kai ka faɗa take yarda saboda gani take kai ka daban tabaranka daban irin na mutan da ne ba ka san wanda namiji ake yayi ba yanzu amma su ɗan matan yau su suka san haɗaɗɗe wanda ya dace a aura ko da kai ba ka jin yaron to idan ka sayar musu da idea din kai musu dabara shi kenan sai su sai su sallata musu ba ga shi ta ba wai hadaddi karin bayani game da bayanin da kai na test a jiya kafin a jiya cewa ma'aurata su yi test kafin su yi aure ba ni da wani karin bayani sama da abin da na faɗa jiya har yanzu karin gamsuwa nake samu cewa ya halatta ma'aurata idan suka ce sai sun yi gwaji kafin su yi aure saboda yaduwar cutuka da dama waɗanda kuma ake ɗaukar su ta hanyar jima'i da kuma waɗansu hanyoyin daban ba ta jima'i din ba don haka dan suka ce za su yi wannan shi ne fi dacewa idan ko suka ce za su je su yi kayan su ba sai sun yi ba wannan mun ce tun jiya ya halatta su ba a kun sa musu ba mu ce wajibi ne sai ma'aurata sun yi gwaji ba amma idan miji ya ce ni ba zan aure ki ba har sai mun je kin yi test yana da wannan damar idan kika ki kenan sai je auro ta wanda za ta yarda idan kika ce ni ba zan aure ka ba har sai ka je kayi gwaji ko mun je tare idan kana son ta sai ka ga ayi idan kuma kace a ah, kai baka yadda ba shikenan sai ka kyale sai ta aure kai maka aure wa inni tafarraqa yakun min sa'ati wa kana Allahu wasi'an hakima ina ba ta fahimta wato yaduwar wato cuta na HIV a jikin mutane ya wuce duk inda kuke tsammani ku je asibiti ku bincika da kanku tsakanin ku da Allah ku je ku bincika ku gani ya so nawa zaka ga cewa ga miji yana ya wace wace ya dauko wannan cutar ya zo ya raba matansa biyu ko. da haka ya kamata mu kiyaye mu yi hattara kwarai da gaske akwai wani lokaci wata gwiwar Allah ta zo ta same ni a gida take cewa bincike ya nuna mata cewa mijinta na dauke da cutar amma ta je an yi mata gwaji a asibiti ba ta riga ta kamu da ita ba me nake ganin yanzu ta iya ci gaba da zama da shi ko ko ba za ta gaba da zama da shi ba to a nan gure idan za ka yi fatawa akwai fatawa akwai shawara yanzu wannan abin naka ba fatawa ba ce shawara ce to idan baka bi a hankali ba kila idan wani ne sai ai ba ke ba to miji da mata tsakanin su sai Allah lokacin da zai mata daɗin baki ya rungume ta sai masa ai malam wani ya ce ka sake ni sai baka san lokacin ba wallahi tallahi ya yi mata daɗin baki sai wata rana ce ka ji nufin malaman nan ba na gaskiya bane shi ne ya ce ka sake ni shi ka nan sai mutum ya rika adawa da kai duk yadda ta yi in sai saki tuni ban faɗa ba amma na yi mata amfani da yaren da ta iya ganewa tunda mai hankali ce mai wayo ce amma in fito kalalaman fito fili na faɗa mata to ita kuma sai ba ta fahimta ba ni ma kuma sai na kyale shi kan haka a lokacin ba ta kamu da cutar ba wallahi bayan shekara ɗaya da faɗin wannan magana sai ta dawo gidana wallahi na kasa sai da ta idan ka kasa ta yadda take kashi uku yanzu kashi biyu ya zaba ya saura kashi ɗaya ta kamu da cutar cutar ta shige ta ko mijin kuma ya shige shi kuma har yanzu cutar bata bayyana a jikin shi ba saboda yana da karfin da zai je ya so magunguna a waje masu tsada waɗanda za su hana bayyanar abin kafin nan gaba ta cika cinye to kaga irin wannan suna nan da yawa da na wannan wake ma labarin wani driver ya hadari an kai shi asibiti da aka zo bincika jini irin eh, yan uwansa sun zo da abokanan sana'arsa aka ce a ga wani mutum mai kyan jiki da sauransu aka ce a ɗauki jinin shi ko da aka ɗauka ana bincika sai da shi da wannan kwayar ce sai aka ce ai ba za a samu sai da mai gani ka kaza aka ce ai jinin ka ne yayi ƙarfi da yawa likitoci suka bi wayo wani jinin ka yayi ƙarfi da yawa sai cutar da mara lafiya ke wannan ƙarfin jinin ka Allah raba mu da shi irin wannan da haka ya kamata ku kiyaye ko shakka babu ni ina na akan bakana wannan ita ce fahimta ta yanzu tsakanin ku da Allah idan ka za ka aure sai na kawo maka kuturwa ba ta da yatsu gaba ɗaya ko na hannu ko na kafa za ka aure ta ka yi tawakkali ne mana ka aure ta amma ba za ka yi ba to tsakanin ku da Allah da kwayar abin nan kwayoyin virus na HIV da kuturta wanda ya fi hadari wallahi HIV ya fi hadari ne ba ku sauka tambayi dukkan likitoci to kuma ma kake da sauraron kuma sai sauraron kace za ka yi shahada sai ka dogara ga Allah na faɗa muku wannan ba tawakkali bane ganganci sunan shi ganganci ne Allah ya samu lafiya me Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تغسلوا من الصلاة إن خفتم إن شفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وبلغت وإذا ضربتم في الأرض idan kun tashi yin tafiya a cikin ƙasa domin kai kawo daga gari zuwa wani gari daga wani ƙauye zuwa wani ƙauye falaisa alaikum junahun an taqsuru min as-salah babu laifi akan ku ku takaice sallolin ku in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru idan kun ji tsoron cewa kafirai za su fitine ku innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina lalle kafirai sun kasance aduwwan makiya ne mubina masu bayyana kiyayya dan lakum a gare ku to kamar yadda na faɗa tun jiya lafazin alqasr yana daukan ma'ana guda biyu zai iya yiwa qasrun fil kayfiyya wato rage siffar sallah din a madadin ka yi ta a siffar yadda ake yin sallah ta yau da gobe sai ka ba sai ka yi ta da siffofin da ba su kai wannan cika ba basu kai wannan kamala ba an saba yin sallah da ruku'i cikakke da sujada cikakkiya sannan a fara a wuri ɗaya har a gama amma wannan sai ka yi ta a wani yanayi ne bai kai wannan cika ba bai kai wannan kamala ba wannan ya zanto qasrun fil kayfiyya kenan sannan kuma akwai kasrun fil kamiyya wato rage adadin rakawoyi ta yadda sallah mai raka'a hudu a mayar da ita rakawoyi guda biyu to dan haka malamai suke sabani a wannan aya me suke nufi da kasru a nan gurin shin ana nufin al-kasru fil kayfiyya ko kuma ana nufin al-kasru fil kamiyya jumhurin malaman tafsiri ma'ana mafiya yawa cikin malaman tafsiri suka tafi akan cewa abinda ake nufi da kasru a nan gurin shine takaita sallah ta fuskar adadin rakawoyinta falaysa alaikum junahun babu laifi akan ku an takasuru min as-sala ku gajarce sallolinku wato sallah mai raka'a hudu kuma yadda ita raka'a biyu in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru idan har kun ji tsoron cewa kafirai za su iya fitinar ku to amma idan an ɗauki ayar a wannan ma'ana abin da zai kawo cikas ko kuma rikicin fahimta shine fadin Allah ta'ala in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru idan kun ji tsoron kafirai su fitine sai ya zanto cewa in mun fahimci ayar a zahirinta abinda take nunawa ba za mu yi kasar ba sai in muna cikin halin tsoro in muna cikin hali na ɗarɗar in muna cikin hali na razali da firgita sannan za mu yi kasar amma a cikin hali na aminci a cikin hali na rashin tsoro to ba za mu yi kasar ba kenan tunda Allah ce falaisa alaikum junahun an taksuru min sala in khiftum babu laifi ku kadarta sallah in kun ji tsoron an yaftina kuma alladhina kafaru dan ka hadisi ya tabbata cikin sahih muslim da kuma sunan abi daud da tirmidhi da nasa'i da muslim na imam ahmad dan hanbal daga ya'la ibn umayya yazo ya samu umar dan safa yace dan me muke yin kasar a halin yanzu bayan yanzu ba ma cikin firgici da tsoro irin wanda muke a farkon musulunci aya ko ta nuna za mu yi kasarun ne yayin da muke cikin tsoro ta yaya za mu yi kasarun yanzu ba ma cikin tsoro sai Umar dan fara yace abin nan da kai mamaki game da shi har ka tambaya na riga ka mamakin sa har na jana tambaye manzon Allah da na tambaye manzon Allah abin da yake min sadaqatun tasaddaqa Allah biha alayk ko da ba tsoro din yanzu za ku yi kasar kan ta zama sadaka sai Allah ya muku ma'ana a farkon shar'antawa ai shar'anta saboda tsoro saboda galibi a farkon musulunci akwai zaman tsardar ga musulmi in zai tafiya daga wannan gari zuwa wancan gari tsayawa ya yi cikakkiyar sallah ba a halin zaman gida ba wannan na gadar masa da tsoron kila ko yana cikin sallah din a zo a kama shi ko a kashe shi ko a mayar da shi bawa sai Allah ya gajarta sallar dan a yi saurin kammalawa a fita daga cikin tsartsar din yace to amma duk da tsoron ya wuce sai Allah ya bar hukuncin a haka domin ya mana sadaka sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaikum ina ga wannan hadisin ya fito fili wajen bayyana mana ma'anar a sai in ma farkon al'amari ne amma duk da haka yanzu ko da tsoro ko ba tsoro za a yi sallan kasar kuna ba ta an fahimta sannan kuma hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga ummuna aisha Allah ta kare da gare ta ce aslan a sallah ma dama farkon lokacin da aka wajabta sallah an wajabta ta ne raka'a biyu a halin zaman gida sai aka kara adadin a halin tafiya kuma sai aka barta a yadda take raka'a biyu din kenan yana fata an fahimta ma'ana dai malamai na tafsiri sukan kawo wannan hadisi da wancan na Umar da ire-iren su karkashin fassarar wannan aya don nuna cewa abinda ake nufi da alkasuru a nan wurin shine kasurul adad wato rage adadin rakawi magana ta biyu maganar waɗansu daga cikin malamai irin su imamu Mujahid da suka ce abinda ake nufi da alkasuru a nan shine alkasuru fil ba wa ana nufin rage adadin rakawoyi ba ne ana rage ana nufin rage kaifiya ne wato sallar tsoro ayar take magana a kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya koyar da al'umma sallar tsoro ayar da zamu karanta a gaba tana ƙara fassara wannan in mun fassara ta da sallar tsoro to idan muka dauka al-qasru anan gurin al-qasru fil kaifiya ne to kaga kalmar in khiftum an yusnakum ladina kafaru ba ta da matsala wajen fassara dan da ma salatul khawf ce kawai ake magana kai malaman da suka ce wannan suka ce babbar hujjar mu shine karina ta ayar da ta biyo baya kamar wannan ta dinkule jawabin ne wanda za mu karanta kuma ta fito da shi fili ya ya za mu yi sallah kamar mai tambaya ya tambaya idan kaifa naksuru hadhihi salata idza khifna ta yaya za mu takaice sallah din ta fuskar siffarta idan har tsoro din ya kama mu idan muna cikin zama na razani da firgici sai Allah ya bayani a aya ta gaba sai ce وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فانتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فإذا سجدوا فليكونوا من وراء أَنْتُمْ وَلْتَعْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ لم يصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم كنتم مرضى a تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا وبلغ إذا كنت فيهم idan ka kasance a cikin su fa kamta sai ka so ka yi musu sallah sallah wadda take ta halin jin tsoro ga ku ga abokanan adawa an fito a filin yaƙi sai dai ba a riga an fara yakin ba yaƙi bai riga yaran tabe ba sai kuma ga lokacin sallah yayi kuna jin tsoron ku je ku yi sallah kila kuna cikin yi kun yi ruku'i ko kun yi sujada sai kafirai su far muku to a nan gurin ga yadda za ta yi muku sallah da wa idza kunta fihim in ka kasance a cikin su fa akamta lahum as-salata sai ka san tsayar musu sallah faltakum ta'ifatun minhum ma'aka sai ka kasance zanar yaki guda biyu kaje daya su tsaya tare da kai su yi sallah din wal ya'khudhu aslihatahum sauran kuma wato suna rike kuma da makamansu a hannu ko dai makamin na hannu ko yana ajiye a gabansu. su ta yadda idan al'amara sun rinta bai kowa ya ƙara sa kansa sallarsa an gane ko fa idza sajadu yayin da suka yi sujada abin da yake nufi a nan yayin da suka kammala raka'a daya daga cikin sallah din falyakunu min wara'ikum sai su fice daga cikin sallah su koma bayan ku inda abokanan adawa din suke wal ta'ti ta'ifatun ukhra sai ɗaya tawagar wanda su ba a riga an fara sallah da su ba sai su lam yusallu wato ba su riga sun yi sallah ba sai su zo fal sallu ma'aka su karasa cikar raka'a ta biyu da kai wal yaqudu hidrahum wa aslihatahum a lokacin da suke karasa wannan raka'a ta biyu da kai din su zanto cikin shiri cikin sulsi kar su ajiye makamansu kowa makamansa na rataye a jikinsa ko in ya ajiye a waje a gaban shi ya ajiye inda zai iya saurin dauka na'am Allah ce mai waddal ladzina kafaru kafare sun so law taghfuluna an aslihatakum an aslihatikum ina ma ake kun gafala kun ajiye makamanku kun je kun juya kuna sallah ba komai a hannunku wa amtiatikum kun ajiye kayayyakin fadanku fa yamiluna alaikum mailatan wahida sai su far muku karo daya duk su kashe ku gaba ɗaya kuna cike da ko iko kuna cikin su da haka suka so to sai Allah madaukakin sarki ya tsara muku wata hanya wadda take ba wannan ba wala junaha alaikum babu laifi akan ku in kana bikum adam min matarin idan akwai cuta a tattare da wani daga cikin ku saboda ruwan sama aw kuntum marda ko kun kasance marasa lafiya an tada'u aslihatakum ma'ana idan ana cikin ruwan sama ko kuma ga wani na cikin hali ko kuma makamin nasa mai nauyi ne zata yake sallah da shi zai masa wahala to wannan babu laifi an tada'u aslihatakum sai ku ajiye makaman a gaban ku ba ne sai ki da ku ba amma ba ku zo hijira ku ku shiga taitayen ku duk da kuna cikin sallah ku shiga cikin taitayen ku kuna cikin kota kwana inda za ta rinta be to sai dai kowa karsa kansa sallar sa inna allaha a'adda lil kafirin azaban muhina lalle Allah madaukakin sarki yayi wa kafirai tanadin azaba wanda take ta wulakanci azaba ta kaskanci to anan gurin aya ta yi bayanin sifa ɗaya ne daga cikin sifofi na salatul khawf bari in fito da ita fili bayan mun karanta ta a cikin larabcin aya wato yadda take shine lokacin da aka fito ga abokan adawa ko hango su ko kuma kuna tsammanin fitowar su daga nan ta daga duk inda da kuke tsammani lalle za su to sai shugaban rundunar yaki ya raba sojoji gida biyu kashi na farko ku tsaya da makaman ku cikin shiri ta inda kuke tsammanin nan ne abokan adawa za su kunno kai ku yi gadi sauran kashin kuma su zo ku sahu a bayan lima a yi ikama ya kabbara sallah idan ya raka'a daya cikakkiyar raka'a da ta da sajido guda biyu ya dago zuwa ta biyu yayin da ya dago aka dago tare da su sai su fita daga cikin sallah sai su tafi su je su dauki makamai su tsare can inda wancan ke gadi liman na tsaye zai dogon karatu yana jiran waɗancan kuma su zo su same shi cikin wannan raka'a sai ya karasa da su idan ya karasa raka'a da su kaga sai ya kammala sai ya sallama yayin da ya sallama ya riga ya kammala kenan to sai su ranka rama cikawa kowa ya cikawa kansa raka'a ɗaya ɗaya ko biyu ko biyar biyar waɗannan su cika su gama su rike makamin su tsaya waɗannan su cika su gama su rike makamin su tsaya ya kasance dai ba ku bar wajen ba kowa ba to kun ga wannan siffar sallah in ba rahusa ba ta yaya mutane sun gama sun yi raka'a ɗaya ba su kammala ba suka ɗauki makamai suka tafi wani wuri kuma duk sun suna cikin sallah idan liman ya yi sallama sannan kuma su zo suna cikawa ɗaya ɗai ku shakka babu akwai rahusa a cikin wannan akwai rangwame a cikin wannan to wannan ɗaya ce daga cikin siffofi na salatul khawf sifa ta biyu daga cikin siffofi na salatul khawf liman zai raka daya tare da jama'ar farko yayin da ya raka daya tare da su sai ya zauna a zaune ko kuma ya miƙe tsaye su sai su cikawa kansu a daidai su yi sallama su tafi su rike makamai su tsaya inda suke tsammanin abokanan adawa za su mutu sai waɗancan su zo su samu liman yana cikin raka'a ta biyu sai ya karasa wannan raka'a tare da su ya yi sallama sai kuma su tashi su kawo kansu daidai din kaga a cikin wannan sifar mamu din farko sun riga liman yin sallama sun riga su karasa sallarsa kuma ya halatta ina fata an fahimta sifa ta uku daga cikin sufofi ita ce wato ainihin liman ya yi sallah raka'a biyu tare da jama'a farko a mara sallah cikakkiya a yi sallama su tafi waɗancan su zo a sake yin ikama ya sake musu limancin a biyu kaga wannan kaiwa yake ne wanda ita ce mai saukin fahimta dan kowanne wato abin da zai faru shine liman yayi sallah su biyu kenan su koma ma kowa ya so kuma wannan hadisi tabbatacce ne kuma wannan hadisi zai zama wani ƙarin hujja na cewa ashe mai farilla zai iya yin sallah a bayan mai nafila domin lokacin da liman ya rakawo ibiyin farko ya riga ya kammala faralinsa da jama'ar farko idan ya zo zai sake maimaita waɗannan nafila yake yi su kuma suna mai suna faranda kuma gashi manzo Allah ya tabbatar da wannan ina fata an fahimta to kaga in an yi wannan tayi in an yi wannan tayi in an yi wannan ma tayi akwai wata sufar ma banda wannan duk za ku same su cikin hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan shine ake kira kasrun fil kayfiya wannan kaga ba sufar cikakkiyar sallah bace ba domin sufar cikakkiyar sallah idan aka fara ba a fita har sai an kammala sufar cikakkiyar sallah da aka saba shine a fikihu ba yanda za a yi mamu ya riga liman yin sallama sai dai liman ya riga mamu yin sallama amma ga shi wannan a siffar sallar mamu ya riga liman yin sallama a siffar sallar mamu ya sallaci wani adadin rakawai ya fasa kuma bai kara sauran ba ya je ya ci gaba da wani aiki sannan ya dawo ya zo ya kara to kaga wannan kasrun fil kayfiyya kin falaysa alaikum junahun an taqsuru min as-salati babu laifi ku takaita sallah ma'ana ku rage adadin sifarta da kuka saba yi a bisa sallar zaman gida in kuntum an yaftinakum allazina kafaru idan har kun ji tsoron cewa kafari za su fitine ku an gane ku to kaga wannan ya fito fili kamar wannan aya ta biyu tana fassara abinda wannan aya ta farko da muka fara akan ta sa a takeice wannan sai ta fada shi a bayyane yadda ya fito fili sai aya ta gaba Allah ta yi فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وبنجد فإذا قضيتم الصلاة إذا كنتم كمل صلاة fadkurullaha qiyaman wa qu'udan to sai ku ambaci Allah a halin tsayuwa da halin zama wa ala junubikum kuma ku ambaci Allah a halin zama a halin kwanciya fa izzatu ma'anantum yayin da kuka samu cikakkiyar natsuwa fa aqimu salata to sai ku ci gaba da tsayar da sallah a yadda take yanzu wannan sallah da aka bayyana muku yadda ake yin ta an bayyana muku ita ne li amrin tawari wani al'amari da ya faru wanda yake na halin tsoro bayan wannan tsoro ya kau an koma hali na zaman gida to shine fa izatu ma'anantum idan kun samu nutsuwa tsoro ya kau fa aqimu salata sai ku ci gaba da tsayar da sallah a yadda take ba tare da kun tace komai a cikin ta ba ba tare da kun tauye komai a cikin ta ba an gane ko inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta inna salata lalle ita sallah kanat alal mu'minin ta kasance wajibi akan mummunai kitaban mawquta wani wajibi wanda yake abin sanya wa lokaci an kayyade masa lokaci wanda shi ne wato ainihin mutum zai wanzar da ita a ciki ba a yadda ba ya bar wannan lokaci ya wuce ba tare da wani uzuri tarbabbe ba a shari'anci to wannan tsoro kenan wanda bai sanni ba tsoro wanda bai sanni ba shine wanda ba riga an fara yaki ba amma idan an fara yaki to kaga tsoro ya riga yayi tsanani a wannan lokacin ba maganan a zo a yi jam'i ba maganan a yi sahu ba magana a rama mutane gida biyu ko gida uku ko na cikin fada da kafare ga lokacin sallah ya riga yayi Allah kuma ya ce inna salata kana qala mu'minina kitaban mawquta lalle sallah ta zama wajibi akan mummunai wato wajibin da aka sanya wa lokaci kai da ko da ana cikin fada dole sai an yi ta to a irin wannan hali shine sai kowa ya sallah shi kadai ba tare da an yi jam'i ba a irin wannan hali kuma wajibtar ruku'i da wajibtar sujada duk ya riga ya sauka kan mutum a irin wannan hali mutum yana kan doki yana kan jaki ko alfadari ko yana tafiya a ƙasa duk zai iya sallarsa mutum yana ya ɓoye a ƙarƙashin gada ƙarƙashin wani rami duk zai iya sallarsa yana saman bishiya duk zai iya sallarsa yana cikin tanka duk zai iya sallarsa da igwa da gan a hannunsa duk zai iya sallarsa shine Allah ya bayyana cikin suratul baqara fa in khiftum farijalan aw rukbana idan tsoro yin tsoro firgiti ya firgiti yaki yarin tabe farijalan to ku yi sallah din ko kuna cikin tafiya a kasa auru kubanan ko kuna haye akan wani abin hawa manzo Allah ya ƙara bayani cikin hadisi yace mustaqbilal qiblata aw ghayr mustaqbiliha ko kun fuskanta alqibla ko ba ku fuskanta alqibla ba duk za ku yi sallah din ana dole sai an yi ta a irin wannan hali sai zanto sallar da mutum zai imai mai ake nufi da imai kwatance kana kwatanta ga kana sallah ne a cikin zuci kana kwatanta Allahu akbar ga sunan na kabarta kuma ina karatun Fatiha wannan baya hana in fito daga wannan rami in shiga wancan rami a guji wannan baya hana a ayo harbi in yi kwanto wannan baya hana ni ma in yi harbi kuma ina karatun Fatiha na kammala kuma na karanta sura kuma sai in ce Allahu akbar ba farko in zan yi ba Allahu akbar in farko in ce amma ni dai ina kallon me ke faruwa a gabana in yi tasbihi kuma in ce sami Allahu liman hamida ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda sannan Allahu akbar na tafi sujada amma ba ta goshi kasa ina kallon din ke faruwa dole a haka mutum zai salla yana kidayawa har ya tabbatar ya adadin rakoyin da ake bukata ya sallama shine fa in khiftum farjalan aw rukbana idan tsoro yayi tsoro to ko kuna tafiya a kasa ko kuna kan abin hawa duk dai za ku yi sallan ku amma sai Allah ce fa idza amintum fadhkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun amma idan kun samu aminci tsoro ya kau korar yaki talafa fadkurullah abinda ake nufi da fadkurullah nan wannan ai aqimus salata sai ku tsayar da sallah kama allamakum kamar yadda Allah ya koyar da ku kamar yadda manzon sa ya sanar da ku yake sallu kamar da aitu muni usalli sai ku ci gaba da yin sallah kuma da ruku'i da sujada da fuskantar alqibla amma a can gurin ba ruku'i ba sujada ba fuskantar alqibla wato abinda duk wannan ke nunawa muhimmancin sallah a cikin rayuwar musulmi idan ya zanto mutumin da ke cikin yaki yaki ya rinka ba a yafe masa sallah ba ta ya za a kana zaman gida kawai a yafe masa sallah kuma idan ya zanto wanda ke cikin yaƙi yaƙi ya yi tsanani an ce dole sai dai yi sallan nan a haka in lokacin ta yi kada ya bari ta wuce to ta yaya kai kana zaman gida ba wani yaƙi ba komai kana ji kana gani har lokacin sallah ya fita baka yi ba sannan ka ɗauka idan ka yi a wajen lokaci za a karba wa ya fi cancanta a ce masa ya bari ko da a waje ne in yayi a in yayi qada'i a karba kai ko wanda ke cikin yaƙi to mai yaƙin aka ce dole sai yayi ta akan dan da aka yi lissafin yi kaza yi kaza yi kaza sai aka ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta an ce kai wannan ne dan yin sallah din a lokacin ta wajibi ne ba shi halatta a yi jinkiri ko mun yaki to dan me za a yi maka jinkiri kawai kana zaune a gida kana kallon talabijin ko kana karanta jarida ko kana hira ko kana miji ko kana tattauna kai da wani ka ce ai ba komai ko lokacin ta fita a rama ma'ana idan lokacin sunna ya riga ya fita lokacin da shari'a ta ce ya mata da gangan kana ji kana gani fa ko kai fa ba za ka karba ba dan ba lokacin ta bane shari'ar musulunci ta wajabta sallah tare da lokaci abinda ake bukata a wajen sallah abu guda biyu ne abu na farko a amanu salati ko af'alu salati af'alu salati ayyukan sallah ruku'i tsayuwa sujada zama karatun fatiha karatun tahiya tasbihi waɗannan sune a amanu salati ko af'alu salati abu na biyu shine azzar lokaci kan yadajje da Allah ya dora dan a wanzar da waɗancan ayyukan a ciki idan ga lokacin sai baka yi waɗancan ayyukan ba babu sallah idan ga ayyukan kayi su amma ba a lokacin ba babu sallah ina fatan kun fahimci lissafin sosai in baka hada su da juna ba babu yadda za a yi sallah ta yi ga ayyukan kayi su ruku'i sujada tsayuwa karatun fatiha sura tahiya tasbihi komai amma a lokacin da ba wanda aka ce kai ba ko kuma ga lokacin yayi ka daina komai amma baka yi waɗancan ayyukan ba har lokacin ya fita kaga duk wanda ya kowa da cikin wannan bai sallah ba kenan dole sai ka hada su da juna inna salata kanat alal mu'minin kitabun makuta sannan ne in kai wannan sallah ta yi amma haka kawai mutum ya bari har lokacin sallah ya fita sai ya zo ce zai rama wanda aka wa uzurin ya rama ko da lokacin sallah ya wuce mutum biyu ne mutum na farko wanda barci ya dauke bai farka ba har lokacin sallah ya fita manzo Allah sai idan ya tashi wannan ishi ne lokacin ta gaba da shi mutum na biyu mai mantuwa ya manta kamar yanzu sai ka tuna la jiya ban yi sallar azhar ba a yanzu dinnan sai kai alwala sai kai sallar azhar niyyar da zaka yi a zuciyarka niyyar ada'i ce ba qada'i ba dan wannan shine lokacin ta game da kai mai mantuwa lokacin ta a wurin sauran mutane ya wuce amma kai tun da baka tuna ba sai yanzu lokacin da ka tuna shine lokacin ta da haka in ka tashi niyyar sallar ma ba niyyar ramawa ba ka yi niyyar ada'i ka yi ina fata an fahimta da haka lalle ya kamata mu kiyaye salloli akan lokacin su ba a wasar sallah ba a sakaci da ita ita ce farkon abin da za a yi wa mutum hisabi cikin ayyuka ranar tashin kiyama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani sai Allah ya ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإن إنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون فكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراد رحمك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما وبنجي ولا تهلوا في ابتغاء القوم كدكوا لوني wajen neman mutanen duk inda suka shiga duk inda suka boya kar ku firgita kar ku yi rauni wajen ku je ku neme su dan ku yake su dan su din ma in ba ku neme su ba su suna neman ku lafazin alqawm ana yana nufin kafirai wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da ke maganar yakin Uhud ma'ana duk da san muku rauni sun kashe wani adadi daga cikin ku nan gaba kar ku ce za ku tsorata ko za ku firgita idan sun ce ayi fito na fito shine wala tahnu bi tigal qawm in takunu ta'lamun in kun kasance kuna jarrada dai yayin da aka sare ku ko aka soke ku ko aka harbe ku fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun su ma suna jin radadi irin yadda kuke ji suna jin zafi irin yadda kuke ji wa tarjuna min Allah ma la yarjun amma ku kuna fatan wani abu a wurin Allah irin wanda su ba sa fatan samun shi kuna fatan gafara kuna fatan rahama da jin kai kuna fatan gidan aljanna kuna fatan tsira daga wuta su ku ba su da irin wannan fatan a wurin ubangiji bambancin ku da su shine kuna san aljanna kuna sa rai na samunta su ko ba sa ran samun aljanna tare da su amma wajen jin zafi inda kuke jin zafi suna ji dan haka idan sun jure dan me ku ba za ku jure ba idan sun jajirce dan me ku ba za ku jajirce ba ma'ana wannan aya ta yi kama da aya cikin al imran da Allah ya ce in yamtaskum karhun faqad masal qaum karhun mithlu wa tilka al ayyam nudawiluha bainan nas وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين معنى ان هر wani miki da rauni ya shafe ku su ma ya shafe su da haka tunda sun jure ko ba sai ku jure a nan gurin ubangiji ta Allah na zabarar da musulmai ne kasa zama matsorata kasa zanto ragwaye kasa zanto araha kasa zanto karkatacciyar kuka mai daɗin hawa kowa ya taka sai wuce hmm, ya kamata su tsaya su kare mutuncinsu su kare martabar kawunansu su kare martaban addininsu shine in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun Allah ce wa kana Allahu aliman hakima Allah ya kasance masani sannan ko mai hikima inna anzalna ilayka alkitaba bil bilhakki lallai mun saukar da littafi a kanka da gaskiya litahkuma bainan nas domin kai hukunci tsakanin mutane bima araka Allah da abinda Allah ya nuna maka ya sanar da kai wala takul lil kha'idina khasima kada ka zanto khasiman mai bada kariya lil kha'idina ga masu ha'inci mai ha'inci ba a bashi kariya ko da ko makusancin ka ne ka roki gafaran ubangiji inna allaha kana ghafurur rahima lalle ubangiji ta'ala ya kasance mai gafara ya kasance mai jin kai waɗannan ayoyi tun daga faɗin Allah ta'ala inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima araka Allah har ya zuwa karshen ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما wato ayoyi kusan guda bakwai kenan suna bin juna ko tara ko a ah, wato ko ko goma ko tara suna bin juna sun sauka ne lokaci guda sanadiyan saukar su kuma abu guda ɗaya ne imam tirmidhi ya rawaito hadisin cikin sunan dinsa akwai wani bawan Allah mai suna qatada an-nu'man qatada an-nu'man ya rawaito hadisin a cikin sunan tirmidhi abin da ya faru shine wato akwai wani dangi ko wani family ko waɗansu iyali a madina mutum uku ne masu suna iri ɗaya ko kuma sunansu makusanta juna ɗayan sunansa bishir na biyun bashir na uku mubashir bishir da bashir da mubashir to sun shiga musulunci to amma ɗaya daga cikinsu wato munafiki ne yayi musulunci ne na baka kadai dan ya kare kansa dan ya kare jininsa dan ya kare dukiyarsa dan dai ya samu zaman zama a garin al'ummar musulmi amma ba musuluncin da suke ba na'am to amma suna bayyana imani ba kuma a gane su tunda galibi munafikai in ba waɗanda Allah ya saukar da wahayi ya musu fallasa ba daga cikin su dama ba a gane su tunda Allah ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa da yawan shi kansu baya gane su an gane ko wa min man haulakum min al-a'rab munafiqun wa min ahli al-madina maradu ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum Allah ce sun kware wajen munafunci har ma baka iya gane su kai annabi duk da taifin hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam da basira da Allah ya masa amma sun kai matuƙa wajen ɓoye munafincin da manzon Allah baya gane su har sai an yi masa wahayi to waɗannan mutane wani bawan Allah ya ajiye amfanin gonarsa ko kayan abincinsa tare da sarkin yaki dan saboda yana jiran ranar da za a ce a fita jihadi a ciki sai ɗaya daga cikinsu sai dai sato kayansa da ya sato ashe ya manta abin da ya ɗauko shi a cikin buhu yake buhun kuma akwai kamar gari na fulawa sulke ne na fada da kayan fada sai ɗauko su lokacin da ya ɗauko ragowar gari da ke cikin wannan buhu yana tafiya yana ta tsiyaya shi bai sani ba yana tafiya yana ta tsiyaya har yake gida wannan bawan Allah da ya zo da safe ya nemi kayan sa an ɗauke masa sai ya bi sawon wannan garin fulawa har yake gidan da abin ya faru ce lalle masu wannan gidan ne suka ɗaukan mun kayana saboda haka sai aka je aka kai su ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da su yi bayani cewa su ne suka dauka su ba da hakuri ko na makamancin haka sai suka jefi wani makwabcin su cewa shi ne ya dauka kawai ya biyo ta kofar gidansu ne kuma da suka je wajen manzon Allah suka yi bayani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya goyi bayan bayanin su dan saboda suna da dadin baki ka san munafikai sun fa kowa dadin baki wa idza ra'aytahum tujibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' li qawlihim ka'annahum khushubun musannada wato in har za su yi surutu sai ka saurare su in dai har zaka ba su dama su yi magana to za su gamsar da kai saboda haka sai manzo Allah sallallahu alaihi tunda bai san gaibu ba yana aiki ne da abin da ya bayyana a zahiri a wurin sa shikenan sai ya tabbatar da cewa eh kaji aka yi musu yana ganin kamar wancan din shi yafi dan saboda ana ganin suna bayyana kaza suna bayyana kaza wancan bawan Allah da aka masa tata sai samu kansa cikin damuwa dan yana ganin cewa wato waɗannan gashi mutum yayi abu gashi ɗan uwansa sun kare shi gashi an je an jefa wani da laifin kaza an ce kaza sai ubangiji ta Allah ya saukar da wannan ayar ya fallasa yace da manzo sallallahu alaihi wasallam inna anzalna ilayka alkitab mun saukar maka da littafi ne bil haqqi da gaskiya li tahkuma bainan nas dan kai hukunci tsakankanin mutane jama'a araka da abinda Allah ya sanar sheka abinda Allah ya sanar da kai ko dai ta fuskar nafsi abinda Allah ya sanar da kai ko ta fuskar fahimtar nafsi da wannan aya malamai ke kafa hujjar cewa ashe manzo sallallahu alaihi wasallam yakan yi ijtihadi wajen tabbatar da hukuncin wata mas'ala kan abin da ba riga an saukar masa wahayi da akai ba abin nufi ya iya yiwa ga wata da wani hukunci sai wani hukunci ya faru mai kama da wancan ba a kansa aya take magana ba sai manzon Allah ya hada su karkashin aya daya kaga ijtihadi ne wannan to sai suka ce bima arakallah abinda Allah ya nuna maka ko dai ta fuskar nassi ko kuma ta fuskar ijtihadi wala kullu al kha'inina khasima kar ka zanto wato ainihin mai bayar da kariya dangane da wanda suke masu ha'inci wastaghfirullah ka roki gafaran ubangiji kan abin da kai ma na nuna kana tare da waɗancan ko kuma ka barrantar da su ka wanke su cewa ba su da laifi har kafin ka tsaya ka kammala bincike da lura da kara'in dan saboda ko babu shaida akwai karina dan yawanci kamar yadda malamai suke yin bayani kamar yadda ibn al-qayyim ya dogon shari'a a cikin littafin ilamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin cewa idan an ce albayyina hujja ko shaida ba lalle bane ya zanto shaidan nan dan adam mai jini da tsoka shi ne shaida ta iya lura a lura da wani yanayi wanda zai bayar da damar a fahimci kai ne kai kaza ko ba kai ne kai kaza ba ibnu ya buga misalai masu tsumbin yawa yanzu kamar wannan abin da ke da waya an satan maka wani buku da ragowar gari a ciki da waɗansu kaya a ciki A ashe buhun kulan laila yana tafiya garin na zuba har zuwa kofar wani gida yanzu akwai bukatar sai ka samu shaida dan adam mai jini da tsoka kafin a tabbatar da laifi ga masu wannan gidan ba bukatar sai annabi shaida don wannan kan karina ce ta zahiri haka ibn al-qayyim yace idan ga waɗansu mutane guda biyu sanannu a gari ɗayan jama'a sun san cewa a al'adarsa mutum ne mai yawan sa rawani duk wanda ya ganshi so ɗaya ya taɓa ganin shi da rawani ko so ɗaya ko so ɗaya ba yace to sai waɗannan mutanen kawai sai wata rana muka ga su wancan wanda bai tahara da rawani ba ya rugo a guje ga rawani a kansa ga rawani a hannunsa shi wannan da ya shahara da rawani ya taho kansa ba hula ba rawani yana bin wannan a guje yana cewa tsaya ka bani rawani na tsaya ka bani rawani na yace idan aka kama su wajen kokarin tabbatarwa da wancan rawaninsa ne sai an kawo shaida Abin da aka sani na shaharar halinsa mutum ne mai sa rawani a koyaushe da abin da aka sani na shaharar halin wannan baya sa rawani bugu da ƙari a yanzu ga wani aka ga wani a hannu wannan yanzu na hannun na waye na wancan ne musamman kuma kan wancan din babu komai shaidu ne suka taru auren ba da guda ɗaya ba shaidar sanin hali shaidar kan wannan ba komai shaidar kan wancan ga rawani shaidar ga wani rawanin a hannu kuma ga shaidar yana gudu in shi ne mai yana gudu a ciki duk waɗannan kara'in ne ba sai an nemo ɗan adam faida mai gini da tsoka ba ma'ana hanyoyin tabbatarwa da mai laifi laifinsa a cikin addinin musulunci yana da ban sha'awa idan mutum na karantawa idan yana karanta tafai na siyasar shar'iyya akwai littafi a turkul hukumiyya fi siyasar shar'iyya na ibn al-qayyim yana da ban sha'awa kwarai da gaske wato an kawo wani mutum kotu ya ci bashin wani da ya cinye bashin kawai sai yadda awar ta ce kawai shi bebe ne baya magana aka kawo shi kai ka san kudin da wannan gero da ce me me me me wai shi kurma ne baya aka yi aka yi magana ce kawai shi bai ma san da ake cewa kawai yana ta maganan bai bai da Ali bin Abi Talib yaji sai ce to ai akwai yadda za a gane idan bebe mai bebantaka ta gaske a tsaga harshen sa a gani idan an gudunin ya fito jagau ƙarya yake ba bebe bane ba idan ko ya fito da turkin baki to bebe ne to kai za ka yi da tsage harshen sai yayi bayani sai yayi bayani sai dan Allah ya kyale kana tsaga mun harshe da kai kaga wannan hanyoyi ne na tabbatarwa da mai laifi laifin sa yana da ban sha'awa idan kana karanta shari'a musulunci littattafai irin waɗannan ina ma za a fassara su da yarukan da mutanen mu ke iya karantawa lallai da alƙalai sun ƙaru da abubuwa masu ban sha'awa da za a fassara su ko cikin harshen uh, hausa ko na turanci ko na kanuri ko na filatanci ko dukkan harshen da yare ke ji musamman da ya lauyoyi a ce an fassara su irin wannan ta fuskar turanci ko shakka babu zai taimaka a takaice ne kaga a nan gurin ubangiji ta ala ce da manzan Allah wala ta kullal na khasima dukkan waɗanda suke maha'inta kar ka zanto mai ba su kariya a nan gurin ne ake cewa ce lauya idan wani mai laifi ya ɗauke ka kuka yi dinga da shi ka kare shi bayan ka san yana da laifi sai ka je kotu kai dogon turanci dan ka bashi kariya duk kudin da ya baka ka ci haram kuma duk kare da ka bashi haram ka ci dan ka san makareci mutum ne ya saci kuɗi a gwamnati sai aka kama shi sai aka maka shi sai dai lauyoyinsa suka suka ta dogon turanci mutum ya yi kisan kai ya je ɗauko lauyoyi a je kotu a yi dogon turanci ana ta kamfi da ba'adi na babu gaira babu dalili wallahi tallahi duk kudin da suka ci haramun suka ci amma idan ga wani bawan Allah yana da haƙƙi amma wani na nema ya masa wayo idan ne masa haƙƙinsa idan ya je kotu ba zai iya bayanin haƙƙinsa ba saboda bai saba da kotu ba imma saboda rashin ilimi imma saboda rashin wayewa imma saboda zaman karkara ko wani dalili ko shi dama Allah bai bashi basiran magana ba to ya so da dama kuma ita kotu abinda take lura da shi hatta kotun musulunci wane ne ya bayyana hujjarsa da dalilinsa alkali zai ruwan da mai na sani a wajen kotu zai bayani da mai ya bayyana a gabansa ina fata an fahimta ah. shi yasa manzon Allah ke cewa ku sani ni dan adam ne ban san gaibo ba ya so da dama kukan zo gaba na ku yi bayani wani mutum bara gaskiya amma sai ya fi karfin bayyana hujja da dalili ga mai gaskiya shi kuma rago ne bai iya bayani ba sai ya ɗauki haƙƙinsa sai in dankawa dan uwansa saboda a haka shari'a ta tsara abin da ya bayyana a fili nake aiki da shi yace to duk wanda na dauki haƙƙin dan uwansa na baki to ya tabbatar wutar jahannama ce yake ci ya rage ne ci ko kare ci amma ni nayi aiki da zahirin shari'a ya rage nashi shi kuma in ya san ƙarya yayi yayi bayanin ƙaryar in ko ya ci to zai bayani a cikin lahira ina fata an fahimta to kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ma wato yakan yi aiki da abin da yake ya bayyana akan sa a zahiri to a irin nan wani mai wadata ya kwace maka gona ko ya kwace maka floti ko ya cinye maka kaza ko ya yi kaza ka je kai shi kara kotu ya je ka karfi yana da lauyoyi kai baka sai da ake daukar lauya ba zai iya surutu kai baka surutu to anan nan gurin ne amfanin lauyoyi ke zuwa ga wani mai rauni an cuce shi sai ya dauki lauya dan lauya ya zai masa wakili a kotu ya je bayanin kansa ya gabatar da dukkan takardunsa da shaidunsa da duk abin da yake nuna kaza mallakarsa ne kaza haƙƙinsa ne dan wannan lauyan ya zai kare shi a kotu to a nan gurin lauya yana da zaɓi ko ya yi fi sabilillahi ba ta ya karɓi komi ba yana da lada a wajen Allah ko a yi riga da shi a biya shi da kuma ya ta halar a ce da haka ba dukkan bangaren lauya ke zama halal ba ba dukkan bangaren kuma ke zama haram wato kamar yadda na faɗa inda yake zama haram kaulan wahidan kawai ka riga ka san wannan makarici ne amma tun farko ya ɗauke ka je ka kare shi ba ya da gaskiya tun farko je ya ɗauke ka dan ka shi gaskiya a je a ta bayani da surutu to kaga wannan ba abin nan akwai wani mara gaskiya da aka wata shari'a kwanaki wani yi awa uku yana turanci ko numfashi baya yi sosai ko ruwa bai sha ba awa uku yana turanci aka ɗauki haƙi aka ba wancan ko shi ne mara gaskiya to kaga irin wannan ma'ana shari'a tana ginuwa akan me ya bayyana a gabanta manzon Allah abin da yi a wannan lokacin abin da ya bayyana a gabansa ne amma a matsayin sa na annabi ubangiji ta'ala na nufin ya ƙara jinkiri ya ƙara dubawa sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya kaddara faruwar hakan ga annabin dan ya zama koyarwa ga alƙalai da za su biyo bayan sa ba lalle bane a kawo shari'a yau sai mutum ya kare ta a yau ko sai ya kare ta a kwana biyu ko kwana uku ya kamata ko ta bincika a yi jinkiri ba tare da yin bincike ba shine laifi amma jinkirin da ake dan bincike wannan babu laifi ina ba ka amfani sai Allah ya ce me لا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا وبنجي ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم kar ka yi jayayya ka ba da kariya game da waɗanda suke ha'intar su don mai ha'intar kansa kar ka ba su kariya to kaga wannan dukkan wanda kasancewa ba ya da gaskiya wato maha'inci ne ba za ka ba shi kariya ba ko da ya ɗauke ka cewa zo ka kare ni a kotu suka ce a'a tunda baka da gaskiya ni ba zan yi ba inna allaha la yuhibbu man kana khawwanan asima ubangiji baya san dukkan wanda ya kasance khawanan mai yawan ha'inci sannan kuma asiman wato ainihin wanda yake mai laifi ko mai sako lafazin khawan ala wazni fa'al wato siga ce ta mubalaga amma abinda ake nufi da shi a nan gurin mujarradul wasfi wato siffar kawai siffantuwa da ha'inci na sa ya zanto Allah baya son mutum an gane ko dan Allah ya faɗa wani ne sai inna Allah la yuhibbul kha'inin Allah baya san masu ha'inci kaga nan gurin bai ce ba alkhawanin masu yawan ha'inci domin in muka fassara ayar a zahirinta Allah baya san mai yawan ha'inci to mai karamin ha'inci kenan ta iya yiwa Allah ya so shi to ko ba haka aya take nufi ba aya tana nufin Allah baya san mai ha'inci sawa'un kaɗan ɗin ko mai yawa amma akan kawo siga ta mubalaga ba dan fa'idantar da mubalaga ba kamar yadda Allah ke cewa inna Allah laysa lamin lil abid Allah ba mai yawan zalunci ga bayinsa bane in ka ɗauki ayar a zahirin fassarar ta wato kenan baya zalunci mai yawa amma yana yin kaɗan wanda ke Allah baya yi ko da kaɗan ko dan yace wala yuzlimu rabbuka ahada inna allaha la yuzlimu an-nasa shay'a walakinna an-nasa anfusahum yuzlimun فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين baya zalunci ko da مثقال ذره amma sai ce laysa bi zallamin lil abid ma'ana yana kore mujarradul wasf ne ba wai mubalaga din ake korewa ba domin kore mubalaga zai yi ragowa akwai ragowar sifa kenan ko take amma kore sifar gaba daya ma'ana babu abin da zai yi ragowa na zalunci wanda Allah ke siffantuwa da shi kamar yadda nan gurin babu wani mutum wanda yake da ha'inci da za a ce Allah zai kaunace shi sawa'un babban ha'inci ko kuma mai yawa Allah ya yasarquna minan nas sukan yi kokarin koyewa mutane laifin su wala yasarquna min Allah amma ba sa jin tsoron Allah suna jin tsoron mutane kar mutane su ga laifin su amma ba sa jin tsoron Allah kar Allah ya kama su laifi gobe kiyama wa huwa ma'ahum alhali Allah yana tare da su yana tare da su da jinsa da ganinsa yana tare da su da ilimin sa subhanahu wata'ala babu abin da mutum zai farta ko ya aikata ko ya faɗa wanda Allah madaukakin sarki bai sani ba kai babu abin da zuciya za ta sakawa dan adam a zuci na tunani wanda Allah bai sani ba wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu ilai ilayhi min hablil warid hakika mun halitta dan adam ko mun san abin da zuciyarsa take saka masa na tunani to ballantana kuma abin da zai faɗa da baka ballantana abin zai aikata da gabansa wa huwa yana tare da su da jinsa da ganinsa da iliminsa iz yubayyituna ma la yarda min alqawl yayin da suke kulla abinda bai yarda da shi ba na zance Allah madaukakin sarki yana tare da su akan haka kuma zai musu hisabi akan haka wa kana Allah bima ya'maluna muhita ubangiji ya kasance yana kewaye bima ya amalu da da abin da suke aikatawa ilimin Allah ya kewaye abin da suke aikatawa ba abin da ke fakuwa a gare shi an gane ko sai Allah ya ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما وبنجد ها أنتم هؤلاء sai ga shi ko waɗannan ana nufin dangin wannan mutum wanda ya ha'inci ko ‘yan uwansa wato sai gashi ku waɗannan jadaltum anhum fil hayati dunya kuna kokarin bada kariya ga masu ha'inci a rayuwa ta duniya faman yujadilu Allah anhum yawmal qiyamah to wane ne wanda zai ba su kariya kuma a gobe kiyama amman yakunu alaihim wakila kowa zai zama wakilin su a gaban Allah da zai ba su kariya da zai zame musu lauya ta yadda Allah ba zai kama su da laifi ba abin nufi idan anan gidan duniya mutum na da laifi kun kare shi mutum na da laifi kun ce ba ya da shi kun tsare shi a ranar tashin kiyama fa kun san sai an sake wannan hukuncin to a can kuma wa zai ba shi kariya za ku iya tsayawa ne ku yi masa lauya a gaban Allah ko ku ba shi kariya a gaban Allah ko ku zama wakilansa ku yi magana a madadinsa a gaban Allah ma'ana razani da firgici Allah madaukakin sarki ke yi ga mutane cewa fa in dai kun san a ranar tashin kiyama ba za ku iya ba mutum kariya ba in yi je da laifi a gaban ubangiji to fa anan ma bai kamata ku ba shi kariya ba a duniya dan in ma kun bayar za a warware a an gane ko wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsa dukkan wanda ya aikata mummunan aiki ko kuma ya zalunci kansa thumma yastaghfirullah sannan ya zo yayin istighfari ya nemi gafaran ubangiji yajidullaha ghafurur rahima zai samu ubangiji na masa gafara yana kuma jin kai a gare shi ya'mal wanda ya aikata mugunyar aiki ko wani irin aiki aw yazlim nafsahu ko kuma wato ya zalunci kansa me ake nufi da aikata mugunyar aiki me ake nufi da zaluntar kai aikata mugunyar aiki a irin nan sai zanto ma'anarsa mutum ya aikata wani abin da yake haramun ne ya zakkewa wata kabila daga cikin alkaba'ir ko zina ko shan giya ko tace ko zalunci ko wani iri aw yazlim nafsa sai zanto abinda ake nufi da shi a nan gurin mutum ya ha'inci kansa ya zalunci kansa wajen kin yin wani wajibi da aka ɗora masa bai yi sallah ba bai yi zakka ba bai yi azumi ba bai faɗi gaskiya ba bai yi adalci ba ya zulum nafsahu kenan dukkan mutumin da ya aikata ɗaya daga cikin wannan daga baya sai nadama ta kama shi sun mai yastaghfirullah ya nemi gafaran ubangiji yajidallahu ghafurur rahima zai samu Allah na yin gafara sannan kuma yana jin kai a gare shi abinda ake nufi da istighfari anan ba istighfari kadai ba saboda yaso da dama mutane sukan kwana suna laifi da safe su yi istighfari dari sannan su tafi kasuwa su yi ha'inci su yi mabudi su je ofisoshin su wajen aikin su su yi rashin kirki su yi cin hanci sannan kuma da yamma su zo su yi istighfari dari sai su dauka cewa istighfarin ɗarin safe da istighfarin ɗarin yamma sun yi tarayya da zina wajen kankare zunubin da suka yi to kuma ita istighfari ita kadai ba ta tasiri wajen kankare zanubi sai in tare da tuba da haka Allah ya hada su a wuri wa nistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumati'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin wa in tawallaw fa inni akhafu alaykum adhab yawmin kabir Allah ce wa nistaghfiru rabbakum ku nemi gafaran ubangijinku thumma tubu ilayhi sannan ku tuba zuwa gare shi ma'ana sai kun hada tare da juna tuba shine barin laifin tare da yin nadama kan me yasa da yi laifin tare da ƙulla niyyar cewa ba zan ƙara komawa kan laifin ba istighfarin kuma shine maimaita kalmomin da ke san a kankare abin da ya wuce baya bayan na yadda ba zan kare ba nan gaba to a kankare mun na bayan to wanda ya wannan shine ya ji dillaha da koran rahima amma mutumin da ya tuba ya ce na daina amma baya dama kan abin da ya wuce baya bai ma ga yayi laifin komai ba baya neman ma Allah ya yafe masa ma'ana wannan akwai saura a tubar su kenan haka mutumin da zai ta yin istighfari safa da yamma amma bai daina laifin ba laifin da yake istighfarin a kankare masa shi a yau ma yana da niyyar in ya fita zai sake yi to wannan istighfarin sa ba ta zama karbabbiya ba kawai yana bata yawon bakin sa ina fatan kun fahimta da kyau dan haka lalle ne mutum ya gwama tsakanin tuba da istighfari in yayi haka ne ya ji lillahi ghafurur rahima Allah ya ce wa man yaksibu isman dukan wanda ya tsawarwarci kayan laifi dukan wanda ya aikata laifi fa inna ma yaksibuhu ala nafsi to fa ya aiwatarwa kansa ne ba kowa yawa ba don wala tazru wazratun wizra ukhra wa kana Allahu aliman hakima Allah ya kasance aliman masali sannan hakiman ko mai hikima sai Allah ta ومن يكسب خطيئة aw isman thumma يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لعمت طائفة منهم أن يدلوك وما يدلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وبنجد تعالى ومن يكتب خطيئة أو إثما بك وان دي أيكة خطيئة ونميت أو إثما كون ونزنبي ثم يرمي به بريئا فننسى يجيبوني وركتشي دوانا الليفة mutum ya sata sai ce wani ne mutum ya ha'inci sai ce wani ne shi yayi laifin amma ya jefa da wannan laifin faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina hakika ya jibinci buhtanan kirkira kirkira shine da mutum bai dubi bai gani ba kace laifin sa ne wanda wato yana da girma a wajen Allah ta'ala wa isman mubina kuma ya dauki zunubi wanda yake mabayyani walaula fadlullahi alayka wa rahmatuhu ba dan falalan Allah akan ka ba ba dan rahamarsa a gare ka ba la hamma ta'ifatu minhum an yudilluk da waɗansu tawaga cikin mutane sun kusa su halakar da kai wato su sa ka rinka yanke hukunci ba yadda yake ba su sa ka ɗora laifi ga wanda ba mai shi ba mai laifin kuma ka warkar da shi ka ce san san baya da shi ka warkar da shi wanda yake hakan laifi ne amma wa ba yudilluna illa anfusahum ba za su halakar da kowa ba sai kansu dan kai akwai isma ta tare da kai shine tsaro da kariya ta ubangiji da Allah ce wallahu ya'tibuka minan nas Allah zai tsare ka daga dukan wani kaidi da mutane za su kullama ma'ana yunkurin da waɗansu za su yi su zamar da kai su kautar da kai daga tafarkin gaskiya ba za su iya ba domin isma tana tare da kai shi yasa Allah ya kawo laula fadlullahi alaik wato wujudu fadlullahi din wujudu rahmatullahi ta'ala shine ya zanto saddan mani'an baina wuqu'ihi sallallahu alaihi wa sallam fi dhalal wato ya zama kariya da za ta hana annabi fadawa cikin bata da haka Allah ce wa ma yudilluna illa anfusahum ba za su halaka da kowa ba sai kawo su wa ma yadurrunaka min shay kuma kai ba za su cuce da komai ba wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikma ubangiji ta'ala ya saukar da littafi akan kasida alqur'ani sannan wal hikma ya yi maka wahayi na hadisai ingantattu abinda duk manzon Allah ke furtawa na hadisai da ke fitowa daga bakinsa wahayi ne na Allah ubangiji ta'ala ya yi masa wahayin abin kafin ya faɗa dan Allah ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha sannan wa allamaka ba lam takun ta'lam ya sanar da kai abin da baka riga ka sani ba tunda wa kana fadlullahi alayka azima sannan falalan Allah kan kafin lati wanda take mai girma cewa Allah ya sanar da kai abin da baka riga ka sani ba wannan ya nuna annabi baya sanin al'amura sai bayan an yi masa wahayi da haka Allah madaukakin sarki ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la taqutuhu bi yaminik idhan lartaba al-mubtilun wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لا تهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصير الامور النبي baya sanin abu sai ba an yi masa wahayi kafin a yi masa wahayi baya sanin domin sanin me zai faru gobe da jibi da gata Allah ya keɓanta da shi kamar yadda ya bayani a ƙarshen suratul luqman inna allaha indahu ilmus sa'a shi kadai ya san tashin kiyama wa yunazzilu al-ghayb shi kadai ya san ruwan sama yau zai sauka kuma a ina kuma adadin gangar ruwa din lita nawa za ta sauka sannan halittu nawa za su ci moriyar wannan ruwan sama ba wanda zai iya gano wannan sai Allah wa ya'lamu ma fil arham ya san abin da ke cikin mahaifa ba takaitaccen sani irin na likita ba yace za a haihu rana kaza ga watan kaza cikakken sani irin na Allah ya san me za a haifa namiji ko mace ya san fari ne ko baki ne ko wankan tarwada ya san kafiri ne ko mummuni ne ya san dan kasuwa ne ko dan boko ne mai sana'a ne ko manomi ne ko makiyayi ne likita duk bai san wannan ba wa ma tadri nafsu ma za taksubu gada ba wata rai da ta san me za a yi gobe wa ma tadri nafsu bi ayi ardin tamut ba wata rai da su san a wace kasa a wani gari kuma yaushe mutum zai mutu inna Allah alimul khabir da haka cewa annabi bai san gaibu ba wato tsarkake Allah ne cewa ba wanda ya tarayya da shi wajen sanin gaibu amma cewa annabi ya san gaibu sanya ma Allah kishiya ne cewa ga wani abin da yake banta da shi wani ma ya san ina fata an fahimta dan da dama daga cikin malaman bid'a sai su dauka cewa wato ba a girma annabi ba ba a mutunta shi bayan an ce bai san gaba ba har wani malami kwanaki yake ba wata zuwa gidan rediyo rediyo Najeriya ne kaduna cewa kaza kaza kaza kaza magana ce ta ilimi ga tana a cikin ayoyin alqur'ani qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah wa ma yashuruna ayyana yub'athun وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن الآكبة للمتقين ما كنت لديهم إذ يلقون كلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يقتسمون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولا وما لا ينتقل abinda muka faɗa zama شباب Allah